ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله وما الله بغافل عما تعملون bayan duk waɗannan wa'azozi da mu'ujizoji sai zukatanku suka ƙeƙashe har suka zama kamar duwatsu kai suka fi duwatsu ma tauri domin ba sa canzawa a kowane hali amma duwatsu suna canzawa daga cikinsu akwai waɗanda ƙoramu suke ɓuɓɓugowa daga cikinsu akwai waɗanda suke tsagewa idanun ruwa su fito suna gudana a bayan ƙasa mutane da dabbobi su amfana da shi daga cikinsu akwai waɗanda suke fitowa daga can saman duwatsu don razana da tsoron Allah amma zukatanku ba haka suke ba Allah ba rafkananne ne ba akan abin da kuke aikatawa yana sani kuma zai saka muku da shi